Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. ministan harkokin cikin gida a faransa christopher castana ya ce an samu kwanciyar hankali a rikicin jiya asabar a birnin paris duk da hargitsin da haka samu dantaccen lamarin da ya ce bai dace ba 'yan sandan faransa da taimakon rokoki sun zuba wa masu zanga-zanga da ke saye da kananan riguna launin ruwan ɗorawa barkonun tsohuwa a kan titin champs elysees masu zanga zangar suna kalubalantar tsadar rayuwa ne da ake fama da shi a faransar kastana ya kiyasta masu zanga-zangar da su ya kai dubu goma a kan titin Parisians suna cikin mutane dubu da dubu ishirin da biyar da suke zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ya ce an kama kusan mutane dubu ɗaya a birnin Paris, kanin mutane ɗari da talatin da biyar ne suka jikata ciki hada jami'an 'yan sanda goma sha bakwai. mutanen yamal miliyan 20 wato kashi biyu cikin uku na al'umman kasar na fama da rashin abinci sakamakon yaki da ya daidaita kasar kana kuma ya jefa ta cikin talauci wata sanarwa haɗin gwiwa hukumar abinci da noma da ta majalisar ɗinkin duniya da asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya da kuma shirin samar da abinci na duniya wannan sanarwa na cewa yaƙi na ƙasar da shi ne taimaka wurin samun matsalar kayan taimako mafi muni a duniya hukumomin sun ambato jawaban masu fashin baki daga shiri na musamman a kan samar da abinci wani shiri ne da ke taimakawa wurin bincike da kuma tabbatar da kasashen da suke fama da yunwa a duniya tuni mutane kimanin miliyan goma sha biyar da dubu ɗari tara ne suke fama da yunwa a yamal a cewar nazarin hukumomin nazarin ya ce mutane miliyan ishirin ba su samun isasshen abinci da kuma ruwan sha duk da irin kira da shugaban amurka donald trump ya yi ta yi da a yi tsayin daka wurin samar da mai kungiyar kasashe masu arzikin man fetur a duniya ta opec da ke da saudi arabia ke jagoranta tare da rasha da ƙawayenta sun sanar a shekaran jiya juma'a cewa za su rage samar da danyen mai a kasuwar duniya da ganguna miliyan ɗaya da dubu dari biyu a kowace rana wannan ragowa ce wadda ta fi kowane girma ko kuma ragowar da ta fi girma fiye da abin da ake tunani za a samu jami'an kungiyar opec sun ce babu wata siyasa da aka yi tunani kafin ɗaukar wannan shawaran suna cewa yana wato yawan mai da ake samu a duniya ne ita ce ta yi sanadiyar daukar wannan shawara kuma shawarar ta biyo bayan hasashe da aka yi cewa za a samu raguwar bukatar mai a sabuwar shekara yayin da kuma za a samu karuwan samar da mai a nan amurka masana tattalin arzikin mai masu sun amince cewa akwai buƙatar rage samar da mai a duniya domin ƙara farashin mai wanda ya yi ƙasa da kashi 30 a cikin 100 a watan oktoba kana masu fashin baki a kan kasuwanni da dama su kuma sun yaba ma wannan matakin da ƙungiyar opec ta ɗauka waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babban jami'i da ke shirin barin aiki a fadar shugaban Amurka ta White House shine mai kula da madaukin ofishin shugaban Amurka wato Oval Office. Shugaban ma'aikata na ofishin shugaban kasa John Kelly zai yi aiki zuwa ƙarshen wannan wata in ji shugaba Donald Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Asabar. Da yake ci gaba da bayani ga manema labaran, Trump ya ce John Kelly zai bar aiki amma dai bai sani ba ko zai yi ritaya ne. sai dai ya tabbatar da kelly jarumin mutum ne nick ayers shine ake sa ran zai gaji kelly matashin nan dan siyasa kuma shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa mike pence shugaban trump ya ce nan da wuni ɗaya zuwa biyu zai sadar da sabon shugaban ma'aikata na fadarsa kama wasu masu bayyana ra'ayinsu a kan harkokin siyasa a turkiya yana ƙara yin yawa a cikin mutane wanda suka yi gagarumin zanga-zanga a shekaru biyar da suka wuce lauyoyin gwamnati sun ba da takarda na sammaci da za a kamo shahararrun wasu shahararrun mutane da suka hada da wani dan wasan barkwanci da kuma dan jarida da wasu 'yan fafutuka kama waɗannan mutanen da yana da alaka da zanga-zangar da aka yi a shekarar 2013 wanda ake kira gezi an fara tashin hankalin ne a lokacin da aka gwamnati ta ɗauki niyyar gina kasuwar zamani a kan gandun shakatawan gezi wanda ke tsakiyar istanbul nan da nan kuma zanga-zangar ta rikide ta zama gungu na masu adawa da gwamnati musamman prime minister na wancan lokaci erdogan labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta ɗauki ƙwararrun malamai don inganta ilimin yara a makarantun firamare a faɗin jihar. Kwamishina a ma'aikata mai kula da ƙananan hukumomi, Profesor Mata Adamu ya shaida wa wakilinmu Sani Sha'iba Malumfashi cewa duk wanda aka ɗauka ya ci gudawa ta musamman da aka shirya wa sabbin ɗaukan. a wannan magana da muke da kai yanzu mun dauki malamai fiye da dubu ashirin a makarantunmu da dama na jihar kaduna kuma an tuttura su waɗanda suke kowanne daga cikinsu ya ci wannan jarabawa ya ci intabiyu kuma an tura su wurare daban-daban laruran cewa wa'yansu ba sa son zama a ƙauyuka eh haka ne idan ka ɗauki wato birane na jihar kaduna misali su kaduna zaria sabon gari igabi da dai sauransu dai ne birane wadda kowa yana da sha'awar ya zo ya zauna a guri in ka ɗauki kana hukumomi irin su zangon kata wakila birnin gwari da sauransu jama'a dama ba su to a wannan kididdiga da muka yi da ɗaukan sabbin malamai da muka sai muka yi cewa akwai wasu kana hukumomi waɗanda suke ba a biranen ba ne misali karamar hukumar kaura yawan malamai da take da su ya fi ƙarfin ɗaliban nan ne za a ce a kowane ɗalibi tara yana da malami da kuma ita dokan na ilimi shine ya kamata a ce kowane ɗalibai 40 zuwa 45 suna da malami guda daya. To yanzu irin waɗannan ba za a iya ɗauka su ba amma ba su sauran wasu kananan hukumomi. Abin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi kenan ta ce to hukuman wato makarantun firamare wato su na jihar Kaduna ta duba daga ga shin wani ƙananan hukumomi ne ala misali idan ƙaura ɗalibai tara suna da malami ɗaya ne idan ka zo ƙaramar hukumar Igabi za a ga cewa ɗalibai 149 ne akan malami guda ɗaya saboda haka sai aka ce a rage wayan su daga can a baza su a shiga su da waɗanda aka ɗauka aiki sababbi da waɗannan haɗa su to wannan shine maganin al'amarin kuma gwamna ya ba da umarnin cewa duka wani wanda aka ba aiki na koyarwa a makarantar primary school aka tura shi wani guri ya ce ko ta ce ba za shi ba to sai dai ya bar aikin ko kuma ta bar aikin idan kai lissafin tabarbarewar ilimi ba makarantun primary school bane kawai ilimi ya tabarbare a secondary ilimi ilimi ya tabarbare a makarantun gaba da sakandare to amma ba za ka iya gyara shi daga jami'o'i ko ne ko kwalejojin a horar da malamai manya-manya ba a'a inda za ka gyara ilimi shine daga makarantar firamare domin abinda firamare ta yayi shi ke zuwa sakandare in yi sakandare shi ma abinda sakandare yayi shi ke shiga jami'a saboda haka gaba daya sai kasance cewa tafiyan ya gurɓace ya lalace sai ga mutane da dama sun dade suna korafe-korafe akan cewa sun kira waɗanda suka gama jami'o'i suna da takardun digiri akan kan su zo su rubuta bukatar neman aiki wannan bukata da ake kira application da ake kira sai ga mutum gashi da digiri ko digiri biyu ma amma ya zo ya kasa rubuta wannan sai kawo ni kan magana batun gyara da ake ta yi shine cewa a da muna primary hmm. zaka ga kuna cikin aji malami na koyar da ku ko dai headmaster yana kewayawa ta window ba tare da sanin malami ba ko kuma akwai na gaba da shi wato supervisory headmaster hmm. ko education officer a lokacin EO kenan hmm. suna kewa kewaya yanzu abin da aka rasa kenan shin me za ku yi kama da wannan al'amari wannan ya ɗaya daga cikin wato bangarori na gyare-gyare da gwamnati ta ɗauka akan wato inganta fannin ilimi a jihar kaduna ba haka ba da kana zaune a ƙauye kamar zangon katab inda ba kwalta da tsakanin kaduna da zangon katab ya kai kilomita ɗari biyu wadda a cikin kilomita ɗari biyu nan za ka yi tafiya fiye da kilomita ɗari da tamanin ko casa'in a hanya ne mare kwalta hanya mare kyau amma a kowane shekara za ka samu babban babban baturin makaranta ya zo daga ministry wato ma'aikatan ilimi a kaduna yana bi makarantu makarantu yana dubawa yana gani eh, a wannan lokaci za cewa lokacin ada makarantun horar da malamai wato na teachers college teachers college idan suka zo abin da ake kira teaching practice za ga cewa malaman daga makarantun su suna bin su suna zuwa ba za su lokacin da za su ba amma za ka sun zo su shiga aji su zauna su ji yadda malami dalibi malami yake koyar da yara to kaga duk wani abubuwan su. rushe rushe na ɗaya dai shine kullum a gyara eh, abin da ake kira national policy on education wajen gwamnati ta zo ta gyara nata a bata wannan aka ci kuku da abin har aka kai matsayin da aka ce ba a ma bukatar makarantun horar da malamai in kan tuna za ka san cewa irin malaman da suka koyar da mu ko da a primary school yawanci zuba ba su ma ci jarabawan gire ba amma saboda sun koyi hanyoyi ta yadda ake koyar da yara da wannan basira da koyarwa da aka yi musu shine suka tallafa suka taimaka har Allah ya sa su suka fitar da 'ya'ya masu ido amma a yanzu halin da ake ciki shine wayannan makarantun ba su Profesa Mata Adamu, kwamishinan kananan hukumar mulki na jihar Kaduna, kwararru ne na ganin cewa yana da kyau a sake dawo da Teachers College da horar da malamai don farfado da ilimi a arewacin Najeriya. Sani Shabi Malumfashi murai Amurka daga Kaduna a Najeriya. A jihar Kebbi kuma, sakataren ilimi na karamar hukumar Shanga, Malam Garba Aliyu ya ce an sami gagarumin ci gaba a fannin koyaswa a yankinsa. Ya faɗa wa wakiliyarmu Maryam Ato Muhammad cewa hakan ta samu ne don horas da malaman da aka yi akan aikinsu. Ga yadda hiran ta kasance. A yanzu akwai yunkuri na ganin cewa lallai ilimi ya dan haɓaka a ƙasa kalmar hukumar mulki ta shanga saboda abubuwan da muke ainihin gudanarwa kama da binciken abubuwan da ke faruwa a makarantun ne da kuma ainihin su kansu malaman da ake ke kora muna kokarin muga sun samu bita domin su ƙara kwarewa ga sha'anin koyarwa a makarantun ne. ha'ila yau unicef tana kokari kan wannan haujin tana ba mu ainihin gudunmawa game da training din malamai ta ga cewa sun samu makama aiki to kasancewar wannan an samu gwargwado ci gaba a karamar hukumar ilimi ta shanga local government da ya koma a fagen kayayyakin aiki kuma ga abin da yake cewa sannan kuma akwai bukatar kawo kayayyakin aiki saboda ilimi abu ne wanda yake ba hannu ɗaya ba ɗin jinka kowa ana son ya kawo nashi ainihin abin nan to su ma ko bukatar muna samun kayan aiki suna yi amma a ƙara bisa ga abin da ake yi game da sha'anin kayan aiki to malamai muna da malamai amma kuma kuma na da karancin su akwai makarantu ne da yawa wanda ke buƙatar malamai a halin yanzu to don haka dama muna ba da shawara ga gwamnatin jihar da su a kan abin da shahi karin malamai don a halin yanzu nan akwai wanda suka yi ritaya akwai wanda alama da suwa duka waɗannan sun wuce to mafi yawancin makarantun ne ba a samu madadin su waɗanda za su ci gaba da koyar da yara so akwai buƙatar malamai a wannan haujin a wannan karamar hukuma ta mulki ta shanga sanin kowa ne musamman karamar hukuma mulki ta shanga wuri ne wanda yake ainihin mutane ba su damu da karatun 'ya'ya mata ba to amma a hali yanzu nan saboda yawan faɗakarwa da ainihin lga ke yi da kuma abin sbmc da nut ah, da pta to an samu gagarumin nasara game da sha'anin karatun ɗaya mata a halin yanzu nan da wasu program ma da non-governmental organization ke yi su ma sun kara jawo hankalin ainihin child education wanda dr lami mm. take gudanarwa a nan karamar hukumar shanga makarantu ne da dama an samu ainihin ah, gagarumin nasara game da enrollment na ɗaya mata to kuma muna nan muna yi yanzu abin nan jesus eh, abin nan wa'anda za tura su kula a hali yanzu akwai ɗaya mata da yawa wanda yake ma akwai wasu da sun samu bijira eh, sun samu jajirce yayansu cewa ba za su je karatu ba da kansu yayan suka taso suka faɗa mana abin nan suka tafi har wurin sarkin yawuri domin su suna bukatar su karatu kuma a halin yanzu alhamdulillah iyayen ainihin an nuna musu muhimmancin ilimin nan dole sun bari sun wuce zuwa makaranta a halin yanzu to shawarwarin da nake so in bada a nan babban al'amari ga sha'anin karanta suwa shine supervision muna bukatar mu ga cewa yadda mu muke yi a nan at local level ainihin ita subeb ana fitowa ana diban makarantun ne yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma jadawalin aikinsu da komai akwai bukatar ainihin taimaka a wannan haujan kazalika sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta ingaski ya yi tsokaci game da irin ci gaban da an ka samu a fagen ilimi a yankinsa ga abin da yake cewa. Sunana Malam Abubakar Wada Wara. A tun lokacin da muka samu kanmu a zama sakatarorin ilimi ya kusan kamar wata goma kenan a gaskiya daga sashen secondary school na hito zuwa sashen primary mm. gaskiya na ga ci gaba mai inganci kamar last time shigowanmu a zahiri idan ka zagaya na farko tukun gine-gine kai kanka za ka ji tausayin yanayin da ka iske amma cikin ikon allah daga wata uku da suka wuce ci gaban da muka gani abin ma sai da a ce madalla a karamin hukuma na a tsakanin project na 2016 and 17 domin haɗe su aka yi wannan lokaci na sami kusan makaranti 21 waɗanda aka yi wa renovation new construction da upgrading uh, kamar shattima a gaskiya abin sai da a ce madalla wannan abun ya sa wani abun mamaki da na gani a rayuwa iyayen yara suna kwaso yaransu daga private school zuwa public school domin a lokacin ina mai maki tabbaci wannan makarantar da muke cikin nan offices namu yake in i can boast of in samu population na 700 of what yau ina mai maki tabbaci idan kika zagaya za ki kiɗa yaro da ya kai dubu ɗaya zuwa sama wannan ci gaban sai da ce madalla malamai su kansu sun ɗaure ma cikin su bell gaskiya suna aiki gaya wannan gwamnan sai dai mu ce allah ubangiji ya saka mara da alheri na ɗaya malami baya kukan baya da albashi domin muna cin abin da ke faruwa a nan kusan ma makwabciyarmu naija a gaskiya wannan bawan allah allah da ya saka mai da alheri sashen ilimi idan muka ce mun yi kafa baya gaskiya allah sai ya tambaye mu hakokinmu ana ba mu lokacin kuma da ya dace da mu domin albashi dai bai taba kai a ce maka ya kai yau talatin da wata babu shi in worst come to worst 21 nan biyu uku hudu within that range kowane wata muna an san albashin mu lafiyar lau maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria shugaban kungiyar iyaye da malamai wato pta na makarantar sakandaren 'yan mata na je kaka dawo da ke funtuwa alhaji rayyana sule ya koka da irin kayan da ɗaliban ke sakawa in za su makaranta ya bayyana hakan ne a wata taro da kungiyar ta gudanar a makarantar Ga wakilin Zaradin Sani futuwa da rahoton. wata yarinya za ka ga ta sa dan hijabin dan dingilin wando ya yage ko riga daban wando zamani da ake yayi wani mai matsatsa kafa shi kuma abin da yasa gwamnati ta ce yarinya in za ta zo ba kayan makaranta Don za ta bambanta da sauran 'yan mata da ke salla a cikin gari wanda ba su zuwa makaranta ko me ya samu yarinya in tana cikin wannan kaya an san cewa ɗaliban makaranta ce makaranta kaza so da shi yasa za ku ga dukkan makarantun nan kowace makaranta da uniform da baji wannan shi ke nuna bambancin wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba ya ce bai dace ba ce yarinya za ta zo makaranta ta zo da kayan makaranta da ba su dace ba. Kuma bai dace ba a ce yarinya za ta zo wajen koyon ilimi kuma a ce ta yi shiga wadda bata kamata ba. Wannan matsala ce wadda ke ci mana tuwo a ƙwarya ba ma jin daɗi. Saboda haka ku ga ku iyaye kun ta wannan mataki za ku ɗauka wace shawara za ku ba makaranta. Malam Suleiman Maska ya ce kamata ya yi a ware wani guri domin ita hukumar makaranta ko kuma hukumar iyaye da malamai su rinka ɗinka wannan kayayyakin makaranta. So ina ganin wannan one of the solutions could be a centralizing inda ake yin uniform din that is PTA kana iya zuwa na a bata waje ta bude shagon tayoyin za su rinka dinka uniform din yan makarantar nan duk sabon ɗalibar da aka kawo ta bada kuɗin uniform ko ta kawo materials din ma wanda zai ishe ta wannan su ne ga style ga measurement duk da aka ɗauki measurement akalla a baya ki kaza kasa waje kaza riga ka ta kasa tsawo kaza wando kada ka tsawo kaza kuma ka ayyukan ka mai kamaki da sauransu su. aka in aka tsananta inspection every day ai sati guda ka gani Bashir Isa shawartar iyaye da malamai yayi da su kara sanya ido akan wannan matsala. Shawara da nake da ita nan shine wajen dinka kayan makaranta iyaye ya kamata sa ido sosai da malaman ma saboda mu muna bakin kokarin mu misali idan za ga yawanci yaran da ke zuwa da wandan yawanci ba haka ba ɗinka shi aka yi ba suke zuwa ko da alzare da allura sai su matse shi so idan suka ga wani sa in malamai sun lura suna sa su yanke shi ko su barke shi amma abin mamaki shine yanda aka yi suka fito da shi daga gidan. Aliyu Dahiru malami ne a makarantar ya ce dubarar da suke yi ita ce su sa dalibai masu lada da ɗalibai wato prefect wajen duba irin kayakin da suke sa amma yana mai cewa matsalar tun daga gida take. Dubara da da muka dan fara bulluwa ita sai a tura prefect dan uwansu su shiga shi class din su bincika su gani waɗanda suke da wannan matsalar su hiddo su da kuma an hiddo ta za a bar ta babu riga ne a cikin ta ko kaza nan ma is another problem. Matsalar dai daga gida ke faruwa ya kamata a ce iyayen yara sun sa ido tun lokacin da yaran su za su daga gida zuwa makaranta inda suka da matsala su yara ta kamar su zo makaranta. makarantar abin da ya rage su ko malamai su dora a sama. Binta Faruk ita ma malama ce a wannan makaranta. Game da maganar uniform dai muna duba ɗaliban nan so da yawa abin da muke gani shine wannan riga ingilalla suke sanyowa ta gida maimakon rigar makaranta. Sannan kuma an tare su an ɗanyi musu hukunci daidai wanda ya kamata still dai gobe sai mun ga irin wannan abin ba mu san yadda za a bullo matsala ba sai dai iyaye ya kamata sa ido sosai kafin yarinya ta tabbata ta sa proper uniform. Salisu Musa ya ya ce yaran sun ɗabi'antu da sa matsatsin kaya tun daga gidajen iyayensu. Game da dress da ake magana kan wanda yara suke sawa. Babban matsalar da muke fuskanta shi da kusan yaran sun ɗabi'antu da sanya matsatsin kaya tun a gidan iyayensu. Wannan shi ke haifar da babban matsala. Akwai yaran da muke da su wa'anda mun yi mun yi mun yi iya kokarin da zamu yi akan su canza. In yau za ka iya zuwa ka ce yarinya ta zo ta zo da wanda. Dan kan ma ta ƙara zuwa da shi ka ce gobe ta kawo shi. Ka anshe shi ka ajiye a hannun ka. amma jiban za ta zo da wani wandan za ta zo kuma irin dai wanda aka anshe. Hafizu Bala yana ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta inda yake mai bayanin cewa sun amshi ɗimbin kayayyaki irin waɗannan da aka haramta a makarantar daga ɗalibai amma har yanzu rawa ba. Mu samu wani goyon baya da yawon waɗannan shugabanni na iyayen yara a matsayin gwamnati na rike dokar da ake tafiya da ita a ci gaba a haka ta yadda kowane ne ya tinkare mu muna da abin da za mu iya kare kanmu inda za mu tashi yanzu ga makullin na a hannuna na bangaren jina sai a buɗe ofishin da muke aje kayayyakin buhuna za na riguna da wanduna da takalma waɗanda makaranta ke amsa. Ya ce wasu iyayen ba su bin ka'idojin yadda tufafin makaranta suke. Makwabci na ne duka gida ɗaya ne tsakanin da shi na dawo ko abinci ban ci ba na zauna uwa gida ina zaune sai gashi da wandan har har inda nake zaune yana huci yanzu ya ce malam ka faɗi min yanzu yanzu wannan wanda me matsalar yana kai kamar zai man kai man duga da shiru ina kallon shi ya gama hucin shi ya masallaci ya dawo kai a karshe dai yanzu in ya ganni akan hanya tare da makwabtanmu da suka je suka same suka ce to kai yanzu waɗanda ke kula ma da tarbiyya yayanka ka biya wa kai ƙarshe dai har gida ya same ni kuma ina ba hakuri sai wannan matsala ta sanya waɗannan kayayyakin makaranta ta daɗe tana addabar wannan makaranta a inda ɗalibai suke sabawa al'adar wannan yanki zaradin sani funtuwa sashen hausa na murai amurka daga katsina a najeriya an bayyana tsarin ilimi na boko wanda ke tafiya kafada da kafada da ilimin addini a makarantun gwamnati a najeriya abin ayaba ne masana da kuma masu sharhi akan harkokin ilimi suka bayyana hakan a wajen gasar alkur'ani a garin azare da ke jihar bauchi ga wakilinmu abdulwahab muhammad dauke da rahoton Babban bako mai jawabi Dr. Khalid Abubakar Aliyu, babban sakatare na jama'atar Nasarar Islam, ya janyo hankalin gwamnatoci da su ƙara kokari a fannin samar da ilimi mai inganci na boko da kuma na addini wa 'yan Najeriya. Sannan ya gargaɗi ɗalibai da kuma iyayen yara da su ƙaurace ma yin kalaman da zai haddasa rikici da kuma tashin tashina a tsakanin al'umma. A kiyaye fitina, a kiyaye tashin hankali, Allah Ta baraka Wata'ala ya tsawatar da bayinsa cewa fitina wato a fitini mutane cikin addininsu da aƙidarsu da zamantakewarsu da zaman lafiyarsu to wannan ya fi yaƙi ko ma kisa lallai lallai a kiyaye wannan wato ba wanda suka jawo kaɗai take samu ba daka a kiyaye shi sa mutum wani yana zaune lafiya babu dalilin sama balle na ƙasa ba cas ba as sai ka ga wato wani ya jawo fitina kuma ta fada kan wani Allah ya tsare zagi da batanci ba zai sa mutum ya samu abin da yake wato so ba maganganu masu kyau na mutunci da sanin ya kamata ba sa kuma mutum ya rasa dan kalma ɗaya ta kan jawo yakin shekara da shekaru a zub da jini a ɓata zumunci a ɓata zamantakewa da makotaka baya ga ilmantar da ɗalibai addinin su gasar karatun alkur'anin wata kafa ce da ke hada dukkanin ɗaliban najeriya wuri guda domin a samu wanda ya fice da zai wakilci najeriya a gasar da ake yi ta duniya a kowace shekara dr zubairu abubakar madaki shine shugaban kwamitin gasar a jihar bauchi ya yi karin haske kan batun gwamnatin jihar bauchi ta ba da kuɗi miliyan uku domin a yi kamfin waɗannan yara kafin a je gasa ta ƙasa baki ɗaya wanda za a yi a jihar gombe a wata mai zuwa saboda haka waɗannan yaran da suka ci na ɗaya ɗaya mako guda goma sha biyu wanda za mu je mu yi kamfin ɗinsu na tsawon mako biyu a ƙarshen gasar an samu waɗanda suka zamo gwarzaye a ɓangaren maza da ko mata sakamakon gasa na wannan shekara gwarzon shekara a ɓangaren maza wannan shekara mas'ud idris gitan karamar hukumar ta fawa balewa wacce ta yi ta farko ta zama gwarzuwar shekara a wannan shekara rashida abdulkadir كرمر حكومر ميسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم sani na ji ta bakin gwarzuwan shekara game da burinta na gaba. Suna Bashir Abdulkadir na fito daga karamar hukumar Muso a gaskiya yau ba zan iya kwatanta irin farin cikin da nake ci ba nake ciki ba ba abin da zan ce sai dai alhamdulillahi su ma na baya Allah ya ba su ikon yin haka ko fiye da haka. Ganin ke cewar za a soke wakilci jihar Bauchi a Najeriya da ma kasa baki da da kuma duniya ma. Abin da na sa a gaba shine in Allah ya yarda zan ƙara gyara karatu na fiye da na yarda saboda ina burin na wakilci ƙasa ta najeriya in allah ya yarda abdulhab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya jama'a abinda shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki ni iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya. malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.